الحمد لله الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومفني الأعوام والدهور ومضاعف الثواب لمن أضاءه والأجور يعلم خائنة الأعين وما تكفي ويسمع زبيب النمل في دياج الظلم على الصخور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف كل مشرك كفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المنزلة العليا والشفاعة الأمة في يوم النشور فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله معشر المسلمين عنوان خطبتنا اليوم عبور القنطرة إلى قنطرة عبور القنطرة إلى قنطرة أو وداء أو وداء العام وداء العام 1440 هجرية كسرته إلى ستة نقاط بدون التعطيل النقطة الأولى المقدمة فالغة الكرام نحن الآن على طرف قنطرة نوشك أن نعبرها لتستقر أقدامنا على طرف قنطرة أخرى فخدوة نودع بها وأخرى نستقبل بها نقف بين قنطرتين مودعين ومستقبلين مودعين موسما كاملا أودعنا فيه ما شاء الله أن نودع فخزائن بعضنا ملأى بما هو له وخزائن بعضنا ملأى بما هو عليه ومن الناس من جمع ما له وما عليه ومستقبلين عاما جديدا النقطة الثانية هذه الجمعة عباد الله إن هذه الجمعة هي آخر جمعة في هي آخر جمعة في هذا العام الذي أوشك رحيله وربما أن تكون هي آخر يوم هذه السنة لأننا في يوم التاسع والعشرين لشهر ذي الحجة سنة 1440 بالهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله متى خذنا هذا العام فها نحن في نهايتها الله أكبر قال جل شأنه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قالها منزل النور في سورة النور والله عباد الله إن فيها لعبرة هذا خاضها بالسودة الفاهم وينتهيها بالشيب خاضها عزاق وينتهيها متزوج خاضها متزوج وينتهيها عزاق خاضها صحيحا وينتهيها سقيما عليلا خاضها مستوي الدم وينتهيها بضد الدم خاضها خاضتها متزوجة وتنتهيها أرملة خاضها حيا وينتهيها ميتا خاضها هاد وينتهيها ضال خاضها ضال وينتهيها هاد الله أكبر قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وهذا الخير عباد الله الخير الحثيث يباعد عن الدنيا ويقرب إلى الآخرة يباعد من دار الأمل ويقرب إلى دار الجزاء النقطة الثالثة اختلاف رغبات اختلاف رغبات الناس لنهاية العام أيها الناس تختلف رغبات الناس تختلف رغبات الناس عند انطلاق العام فمنهم من يفرح ومنهم من يحزن فالسجين يفرغ بانسلاب عامه لأن ذلك مما يقرب موئد خروجه وفرجه فهو يعد الليالي والأيام على أحر من الجمر صدق عليه قول الشاعر أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا أعد الليالي وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وآخر عباد الله يفرغ بانقضاء العام ليقبض أجرة مساكن والدكاكين التي أجرها وآخر يفرغ بانقضاء العام من أجل ترقية وظيفية إلى غير ذلك من المقاصد ولا يدري أن انتهاء العام تبعده من الدنيا وتقربه إلى الآخرة النقطة الرابعة لما الفرح عباد الله فالفرح بانقضاء العام دون اعتبار وحساب لما كان فيها وما يكون بعدها هو من البيء المغبون يقول الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل فالآكل عباد الله من اتعب بأمسح واجتهد في يومه واستعد لغده ومن أعظم الحكم في تعاقب السنين وتغير الأحوال والأشخاص دليل على كمال عظمة الله تعالى وقيوميته النقطة السادسة والأخير الاستعداد للرحيل قبل أوان الرحيل عباد الله إن هذا العام الذي ولى مدبرا قد ذهب طرفه وبقي مظروفه بما أودع فيه العباد من الأعمال وسيرى كل عامل عمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قالها رب آل إمران في سورة آل إمران وقال في سورة الزلزلة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معشر المسلمين على العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون شحيحا لوقته فلا يفرط في شيء من لحظات عمره فلا يفرط في شيء من لحظات عمره عباد الله إلا بما يقود عليه بالنفع في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة فالعمر قليل والأجل قريب ولكل أجل كتاب قيل لنوح عليه السلام وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما كيف رأيت الدنيا كيف رأيت هذه الدنيا فأجاب قائلا كداخل من باب وخارج من آخر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ya tabbata ga Allah makagin yinnai da watanni mai karar da shekaru da rayuwa ba mu mota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzonsa takin hudubar mu a yau nan masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar jugwal garin biyu jihar Borno 29 ga watan zulhijja hijiran farin jakada sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in a talatin ga watar takwas watar august ko agusta miladiya shekara 2019 taken hudubar mu a yau shine tsallake gada zuwa wata gada tsallake gada zuwa wata gada ko kuma bankwana da shekara ta 1440 da hijiran farin jakada sallallahu alaihi wasallama na gaza hudu ba ta gida shida gabar farko mukaddima ya ku bayan Allah yanzu muna dab da gefen wata tsohuwar gada muna ƙoƙarin afkawa sabuwar gada mu ɗaya tana kan tsohuwar gadar yayin da ɗayar ta iso sabuwar gadar kenan ɗayar ƙafa ta baya wacce take tsohuwar gada tana ban kwana ne da tsohuwar gadar yayin da kafar da take kan sabuwar gadar tana marabta da fuskantar sabuwar gadar a taƙaicen taƙaitawa muna gab da ƙarshen shekarar musulunci kuma lokaci guda muna dab da afkawa sabon shekarar musulunci don wannan shekara da ta gabata ko take ƙoƙarin shuɗewa tana cike da taskokin ayyukanmu waɗanda za su zama hujja gare mu ko waɗanda za su zama hujja a kanmu kuma ta naɗe su kam ta miƙawa mahalicinta sabuwar shekara kuma ita ma ta zo da kayan aikinta na ɗaukan abin da za mu wakanar a cikinta nuna na biyu wannan juma'a ya ku bayan allah masu daraja wannan juma'a yau da muke hudubarta da za mu sallace ta an jima kaɗan insha Allah ita ce ƙarshen juma'a na wannan shekara ta alif arba'amiya da arba'in wata juma'ar ga mai rai sai a alif arba'amiya da arba'in da ɗaya da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ne domin da hijira da shekara goma ya rasu a shigansa madina ya shige ta ne a irin yau ko eh, gobe a irin gobe ko jibi sai aka fara irge saboda haka wannan juma'a ita ce karshen juma'ar wannan shekara mai yiwa kuma mata zanto karshen yini na wannan shekara tunda yau muna 29 ga watan zulhijja idan an ga wata ga gobe daya ga watan daya shekara ta 1441 kenan daya ga watan daya shekara ta daya da hudu hudu da daya in ba a ga wata ba ne to shi ne sai a cike ta talatin gobe sai ya zanto jibi lahadi sai ya zanto ɗaya ne saboda haka wannan juma'ar mai yi kenan ta zanto ƙarshen juma'a kuma ƙarshen cikamai na wannan shekara ta 1400 hijiriya yanzu kenan gamunan muna cikinta Allah maɗaukakin sarki yadda ka san kana juya kalle haka Allah yake juya dare da rana yuqallibu Allahu al-layla wan nahar Allah yana jujjuya dare da yini lalle a cikin haka inji Allah akwai abun lura ga ma'abuta basira domin suratul nur aya ta 140 wallahi yau da gobe abun lura ne yaushe muka shiga shekara ta 1440 din ga mu yanzu muna karshen ta wani ya shige ta da bakin gashi ko furfura ɗaya babu amma shekara ta zo ƙarshe yana ɗauke da furfura wani ya shige ta yana goro ta ƙare masa yana da aure wani ya shiga da aurensa ta ƙare masa yana goro wani ya shige ta lafiyarsa lau gashi nan kuma yana ƙare sheta da jinya wani ya shige ta mutumin kirki ne shiryayye amma suna karewa tantiri ne ɗan iska wani ya shirye ta kuma ba ruwansa da addini amma suna kare masa mutumin kirki ne mai addini wani shekarar ta shigo yana da jari shekarar kuma ta kare ba jari sai ɗimbin bashi wani ya shiga ba jari sai ɗimbin bashi ga yana gama ta kuma ba bashi sai tarin arziki wani ya shige ta jininsa daidai ne yanzu yana ƙara sheta yana da hawan jini ko yana da lobby wani ya shige ta da ransa amma yanzu ya ƙara sheta yana cikin kabari wani ya shiga da matsayi yana gama ta ba matsayi ya shiga yana minista to yana gama kuma ba a sa sabbin ministoci ba wani ya shiga ba matsayi yana gama ta da matsayi haka dai lamarin rayuwar yake ba duka aka taru ake masa sharholi a iri ɗaya ba saboda haka lalle allah mai girma ne shi yake cewa yana lullube dare da yini ya tsulubuhu hafifan yana neman kowanne ya zo da wuri yadda mai ba da hannu a kan hanya in zai ba ka hannu ka zo yana maka haka zo da wuri zo da wuri haka Allah yake cewa dare zo da wuri ki wuce rana zo da wuri ki wuce shi yasa sai ka ga ana yini din ana rana ranar ba ta gama faduwa ba Allah yana cewa dare taho taho sai ka ga ranar amma sai ga wata da taurari na barazanan fitowa duhu na barazanan zuwa sannan ko sai ga an kwana sai ga ranar ba ta fito ba amma sai ga hasken alfijir haske yana kokarin zuwa ma'ana Allah yana cewa haske yi niki taho da wuri sai da ya tsulubu huwa hasisan Allah yana neman su da gaggawa yana neman su da gaggawa kowanne ya zo don su ne kakaleto da suke irga rayuwata da naka ya ku yan lalle wannan tafiya ta gaggawa tana nisantar da mu daga duniya kuma tana kusantar da mu zuwa ga lahira tana kusantar da mu da gida na aiki tana nesantar da mu kai da gidan aiki tana kusantar da mu da gidan bincike da sakayya nuna na uku burin mutane kwaɗayin mutane muradin mutane yana da bambanci ya ku mutane lalle burin mu mutane yana da bambanci wani yana bakin cikin karewar shekara yayin da wani yana murna duk wanda yake furin yake kurkuku ko ba ɗaurin rai da rai aka masa ba to shi yana farin ciki da ƙarewar shekara domin lokacin ya gabato ya fita daga wannan kurkuku ɗin a kullum yana irga kwanakinsa waɗanda yake jin su kamar akan garwanci yake yin su mawaƙi yake cewa wani fursuna ne yake cewa ikon Allah gani a yau ina irga dare da yinnai alhali a da ina rayuwar da ban damu da wannan irgen ba amma yanzu ga nan ina irge nawa ya rage min fita wani yana farin ciki na shudewar shekara ne domin kawai wasu kango da ya gina na gidajen haya da shagunan haya zai kaɗi kudin haya yana murna shekara ya ƙare zai karbi sabon kudin haya kawai don wannan kudi da zai karba yake murna sannan kuma wani shi murna yake yi shekara ya kare lokacin kara masa girma ya yi. in soja ne private yana tunanin zai tafi las in las bombodia yana gan zai tafi bambodiya in bambodiya yana gan zai tafi sajan daga sajen staff sajan otu har zuwa master warrant officer in a ƙasa kuma daga second lieutenant har zuwa general gaba ɗaya sai yana murnar ƙaruwa ma'ana girmansa zai ƙaru in ma'aikaci ne yana ga level ɗin aikinsa zai ƙaru alhalin dukkanin wanda yake wannan murnar ya sani fa shi gaban mai haƙar rijiya ne na hudu menene na farin ciki kuma ya ku bayan Allah lalle duk wanda yake farin ciki shekara ya kare wani ma za ka in shekara haihuwarsa ya zagayo har wai da wani birthday yana murna duk wannan tunani duk wannan murna ba tare da mutum ya yi la'akari me yayi a baya ko me yake shirin yi a gaba ba to wannan kasuwanci ne na asararai kasuwanci ne na asararre mawaƙi yake cewa lalle mu muna farin ciki lalle mu muna farin ciki da kwanakin da muke yanke su duk yinin da ya wuce yana kusantar da mu da ajalinmu ka yi aiki don kanka kafin mutuwa ya ɗauke ka lalle fa hasara da riba yana alaƙa da aikin da ka yi a wannan duniya duk wanda ya ga wuta a kabarinsa ya ga zai da kunamai da mantin kabari da duk kabari ko fa a wannan duniyar ya tattare abin da ya kai shi wancan hali duk wanda ya samu haske da walwalan kabari to a wannan duniyar ya tanadi abin da ya kai shi duk wanda a kiyama ya gansa a gida na ƙonon ruwa na aljanna ga furanni na kaɗawa ga ƙamshi na tashiwa ga abubuwan more rayuwa a ciki ga yana kallon mahalicinsa a kowane juma'a to ya sani aikinsa ne ya kyau ya rike tauhidi ya watsar da shirka ya rike sunna ya watsar da bid'a ya rike abin da Allah yake so ya watsar da abin da Allah baya so don wanda ka gansa a kishiyar haka a rami a wuta mala'iku na dukarsa ga bakar magana ga tashin hankali ga ana fazuku falan da zai da kuma illa azaba irin wannan rayuwar ya yi sakacinta ya ɓata ta ya riƙe shirka ya riƙe bid'a ya fi son zuciya ya saba wa Allah ana iya samun gida na farko na aljanna a afirka ne a najeriya ne a ne duk ko'ina a duniya a nijar a chadi ana iya fadawa gidan farko kana iya aiki mai kyau allah ya baka aljanna bai bambanta ƙasa ba hakan nan kuma in ka aikata kishiyar haka na sako to shi ma wuta ɗin a kowane gari take a kowane kasa kake za ka shiga saboda haka mu yi wa kanmu karatun tanatsu mu rika yi wa kanmu nazari mai hankali mai hankali shine wanda yawa zartu da jiyarsa kasan jiya wanda ya mutu jiya wacce ta mutu jiya kakansu suwa da ya mutu Babansu suwa da ya mutu kakar suwa da ya ya mutu mamar su wane ta mutu sa'an ka wane ya mutu wanda ta girma wane ya mutu to mai hankali shi ne wanda ya wa'azartu da jiya ya wa'azartu da jiyarsa kuma a yau din ya fara kokarin ibada baya cewa sai na kai gobe don ba shi da tabbacin kaiwa gobe kuma ya kyakkyawar tanadi don gobensa na lahira yana da cikin mafi girman hikima cikin shudewar shekaru da canzawar hali don shekaru nan da suke tafiya suna canza suna canza mutum suna canza mutum suna canza shi daga jariri ya yi kwari-kwari daga matashi ya zama yalda daga yalda ya tsufa daga raye ya zama rigaye duk wanda daga ya tsufa yau da gobe ne suka irga har ya tsufa to waɗannan canji da muke gani Allah madaukakin sarki yana nuna mana shi yake da iko da tsayuwa a kan yadda damuna ta kan canza daji kaga yabanya kwarra rani ko canza daji ta koma busasshe ko nan ne to haka shekaru suke canza mu suke kuma fara din wasu daga wajen kasa zuwa cikin ƙasa, wasu daga kuwa uwaye zuwa game wannan doron kasa ne nukta shida ta ƙarshe ya ku bayan eh, shi ne kenan tanadi don tafiya kafin tafiya ya ku bayan allah lalle wannan shekarar ta juya baya wannan shekara ta arba'in ta juya baya sannan kuma wani yankin da ya tafi sannan kuma ga ta bar mana kwansanta amma ta tafi da 'ya'yan da yake cikinta ta bar kwansanta ma'ana za ta yi ka rubuta jettin 1440 ka kwansanta na nan amma 'ya'yanta da abubuwan da ta ɗiba ta riga ta tafi da ita ta tafi da duk abin da bayi suka yi a ciki ta je ta yi ajiyar wannan abin a cikin wata asusu wanda a ranar kiyama kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi an halarto mata da ita abin da ta aikata na sharri an halarto da ita sai ta ce ina ma da za a sa tazara mai yawa tsakaninta da ayyukanta na sabo Allah da kansa yake tsoratar da ku kansa haka ya faɗa a cikin suratu ali imran aya ta 30 wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah fa yake zan hankalin ku ji tsoron sa wallahu ra'ufun bil ibad don me Allah yake cewa mu ji mu ji tsoron sa don Allah yana tausayin mu kada mu je lahira mu ce bai ba mu satan amsar ba ya ga mana satan amsar abin da zai kai mu aljanna akan da ya saukar da Qur'ani izu 60 ya ba wa annabin sa fasaha da ya ba mu hadisai masu yawa wayanda in mun bi su za mu samu abin da zai kai mu aljanna ya tsare mu daga wuta wajibi ne akan mai hankali ya riski lokutansa ya rika ƙididdigan numfashinsa ya zanto mai rowan lokacinsa kada ya sakaci na wani abu na rayuwarsa sai dai abin da zai ja masa amfani a duniya ko a kabari ko a lahira ko majalisa ka zauna ka duba mai ta kare ka ta kare ka jarinka ya karu ta kare ka ladan ka ya karu haka abin da ake so ka zauna a gida ka wuni an je gona kana zaune eh, eh, masu cin kasuwannin kauye sun tafi kana zaune ka zauna kun ba karatun ƙur'ani ba ba wurin ba a majalisa in waɗannan sun watsa ka je wani majalisa to ai kayi asara ai dan kasuwa ma kana shagonka ana son kana ciniki idan cinikin ya dan tsaya ɗau ani ga karanta ka yi zikirorinka ka yi kaza ka haɗa neman duniya da lahiran gaba ɗaya domin rayuwa ɗin ɗan kaɗan ne ajali kusa ne kuma wani kulle ajalin fita duk wani ajali an rubuta lokacin ƙarewarsa eh, kowa an rubuta masa lokacin ƙarewar kwanansa a rubuce an ce wa annabi nuhu alaihi salam wanda aka ce wa'azi ma kaɗai shekara ɗari tara da hamsin ya yi shekara dubu ba haka ce a kake ganin duniya sai ce duniya kamar mutum ne shigo ta wannan ƙofar ya fito ta wancan ƙofar duniyar ba wani zama ake yi ba saboda haka muna roƙon allah madaukakin sarki ya ƙarfafi imaninmu sa'annan kuma ya jikan mamatanmu da suka mutu a wannan shekarar sannan kuma ya ba rayuwa mai kyau na imani a shekarar da yake tafi zunubai da muka yi a wannan shekarar da shekarun baya allah ya ce mana su wa'annan shekaru da za mu shiga muna addu'a allah maɗaukin sarki ya sa mu ribace ta mu samu ayyuka ninki ba ninkin na rayuwarmu na baya in zai karbi mu a cikinta ya karbi mu a kan imani in zai raye da mu ya rayar da mu akan imani sannan a ƙarshe akwai muna baran addu'o'i na yan uwa ko ina akan abin da ya faru na ribas wannan masallaci da gwamna ya rusa gwamna ribas wanda yake cewa tun a baya sha nana ta jihar ba jihar abin ba ne ba jihar musulmai ba ne na kiristoci ne na yaba da rubutun sanata ibrahim shekarau ya mai da martani mai zafi kuma ya yi maganar bawai wai musulmai su ɗau matakin rusa tocin kiristoci ba a'a wannan ba shi ba na ɗaya shi wannan da ya yi masa mummunar addu'a allah ya karya shi yadda ya karya ashabul fil da suka yi yunkurin rusa ka'aba sannan kuma na biyu a dau mataki na kotu mai maraba da lauyoyi musulmai ko muna sake kira lauyoyi su fito a samu alal akalli lauyoyi dubu hamsin da za su yi karansa a dau mataki a kansa a sa ya zanto izina ga wasu muna roƙon allah irin wannan gwamnan da masu hali ire-iren nasu allah ya karya su ya rugurguza su ya mai da su tarihi ya share doron kaza kada ya bar su rabbi la tazar amsalahu min al-kafirin dayyara fa Allah ya bar ire-irensa Allah ya karya shi ya rugurguza shi ya hana shi abin da yake so duniya da lahira Allah ya azabta da shi a duniya kuma ya azabta da shi a lahira sannan akwai kamar waɗanda za su saurari wannan kuɗi ba musamman waɗanda suke jihar nasarawa state garin lafiya akwai a cikin garin lafiya da muna cigiya in akwai dan uwa wanda suke ahli sunna akwai unguwar da a cikin lafiya na jihar nasarawa akwai yankin da ba masallaci kuma za a samu fili mai kyau to su yi kokari nan da kwana uku su tuntuɓe mu kai tsaye insha Allah ta'ala akwai bayan Allah da suke so su gina masallaci a jihar nasarawa domin babansu ɗan nasarawa ne nasarawa state ba nasarawa na unguwar biyu ba ko nasarawa na yawa suna son su gina masallaci wa mahaifinsu a cikin garin lafiya ya zanto sadakatun jariya amma suna neman na ɗaya inda ake bukatar masallaci sai kuma na biyu ya zanto akwai fili da ko na uku ya zanto akwai ahli sunna tsayayyu wanda za a raye masallacin da karatu da karantarwa bayan uwa uba an raya da sallah saboda haka ko da karkashin wannan bidiyo in akwai sai a tura mana lambar waya muna so a haɗa mu da jagororin sunna ko manyan malamai fitattu a wurin don a yi kokari a fara aikin ba tare da bata lokaci ba muna roƙon Allah Allah ƙara mana imani akwai ɗan uwa Dr. Umar Dokaji wanda a can ina jin nan da mintoci kaɗan za a ɗaura aurensa a masjid ulina hawa'u a nan garin gombe inda nake tafsirar ramadan muna addu'a Allah sa a ɗaura lafiya akwai kuma auren da za a ɗaura bayan juma'a nan kofar malam abdullahi baya wajen bohal baban ala hassan za su aure da kanwarsu Allah sa a daura lafiya da da auratar da za a daura Allah sa albarka cikin auren gaba ɗaya muna roƙon Allah ya bunƙasa imani da zukatan mu ya ba mu damuna ne albarka dan kasuwar mu Allah ya buɗa musu ya karfafe su ma'aikatan mu Allah ya karfafe su shugaban ƙasa ministocinsa gwamnoni da jagororinmu na ƙasa gaba ɗaya Allah ya kare su ya ba su ikon sauƙe nauyi da yake wuyoyinsu matsaloli na tsaro kinna masu muna zuwa Allah ya yi mana kurkurtai da yake aikin tsaro Allah ya karfafe su ya taimake su dukkanin masu bukatu na alkhairi maza mata ya Allah muna roƙonka ka biya musu bukatunsu ya Allah matasa masu neman gurbin karatu masu jarabawa wanda suke jarabawa suna jiran sakamako masu neman jari masu noma masu dago da kone su shai na ne ne ya Allah duka sa musu albarka a kasuwancin su da rayuwarsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله